bayan sake kwato garin dambo da ke kudancin borno da jami'an tsaro suka yi daga hannun 'ya'yan kungiyar boko haram wasu dattawan garin na dambuwa sun kira gwamnati ne da tallafawa al'ummansu wajen sake gina musu su da 'ya'yan kungiyar suka kona kurmus tun a ranar 15 ga watan yunin wannan shekarar ne dai wasu mahara da ake wasan 'ya'yan kungiyar boko haram din ne suka afka garin dambuwan inda suka daidaita garin baki daya Ka kuma halaka mutane da dama wanda har yanzu ba wanda ya bada kiyasin jama'an da aka kashe ka kuma kona musu gidaje da ma'aikatun da ke cikin garin da kasuwanni da ma wuraren ibadar su a makon jiya ne dai jami'an tsaron Najeriya suka fatattaki a 'yan kungiyar Boko Haram din daga cikin garin Dambuwa bayan kwashe kusan wata ɗaya na rike da garin na Dambuwa ganin irin wannan girman barna da maharan suka yi ne dai ya dattawan garin na Dambuwa ne ka kokar barin su ga gwamnatoci don sake ginawa al'ummar nasu matsuguni kuma Madu Shatima fagu na ɗaya daga cikin dattawan eh, ba shakka sun kwace garin wajen sati uku hudu da suka wuce babu kowa a Dambuwa sun kashe wanda suka kashe gidaje cikin kashi 100 wajen kashi 75 da da dukiyoyi da dabbobi duka sun hallakar a yanzu halin da ake ciki shine mu abin da ya shige gabanmu taimakon mu wanda suke wawwatse to yanzu muna kokari idan komai ya bi hanyar allah yarda mutanen mu su fara dawa gida amma kamun nan muna roƙon gwamnatin tarayya da ita jiha din gidajen nan da suka kokone a yi kokari a jajjara saboda mutane mutanen su samu inda za su kai su dawo gida kamun su fara shiga kasuwancin su da noma tun da yanzu ba wani abin da suke da shi a yanzu haka dai ɗaruruwan al'umman garin dambuwan na gudun hijira ne a wasu makwabtan jihohi ko kuma wasu garuruwan na daban yayin da akan jige irin waɗannan mutane a wasu makarantu ko kuma wasu sansani dai na daban na dai ziyarci sansanin yan horar da masu yiwa ƙasa hidima yana ta da ɗaruruwan mutane musamman ma wanda suka fito daga garin dambuwan na zaman dishan kusan kowannen su na da alaman damuwa tattare da shi na kuma zanta da wata mata tunatar da a wannan sansani kamar haka. ya kello. Tun ya shauka zo nan? Ya kai wata nan gaba. Akwai yara na mai suna cikin cikin nan. Eh. Amma ni kam ina cikin gari. Eh, daga Dambon amma kima kika zo? Eh daga Dambon ne kuma na zo. Haka ne ina neman daki haya ne kuma na samu daki kuma kudi haya din babu. Eh, kuma Allah ya bani kuma zan dai zan biya kudin su zamu shi. Mu goma ma yayi mu goma ne. Hmm, da mai gidanki da yara? Ah mai gidana mai gidana yaro su. eh boko haram da an kashe mai gidana a wannan rikicin haka eh yaran nawa na tara da shirkina duk suna ciki honorable habu da ja dambuwa na ɗaya daga cikin mutanen da ke garin dambuwan da ya kawo tallafi ma irin waɗannan jama'a ko mai bashi ƙwarin gwiwan yin hakan abun takaici mutum da yake da gidansa da muhallinsa da komai bai kasa wa kowa ba tukunna a gansa a cikin refugee camp yana zanne kaga ya zama abun takaici ne to dole ne ya zama mun dole wannan ko a addinance ya zama dole a mahamalance tsakaninka da jama'a ya zama dole a siyasa kasance ya zama dole a kula da duk wani mutumin dambuwan da yake cikin wannan hali a lokacin da suke bukatan taimako kenan dalilin da ya sa na taimaka da na ban jira in ce sai na samu wani waje ko sai gwamnati ya yi kaza ko sai na karba hannun gwamnati ba kamar a kiyasance za a ce kamar nawa kashe wajen sayan waɗannan kayayyaki eh to kaga shi fi sabilillah saboda Allah kuma bai kamata ka yada shi duniya su sani ba yau cikin dambuwa ni da nake maka magana wannan ɗan uwanmu gaba ɗaya ba wanda yake da gida ɗaya a tsaye gaba ɗaya an kona su komai da komai babu daga su sai jikin su abin da suka fito da shi sai dai a wannan lokaci da dambe eh, su kuma makwabtan garin dambuwan wato garin goza har yanzu na cikin halin tsaka mai wuya ne ganin cewa babu wani jami'in tsaro da har yanzu zai isa wannan gari yayin da jama'a ke ci gaba da zamowa cikin wani halin kakani kayi kusan kwanaki shida kenan kuma har yanzu babu labarin sarkin gozan da tun lokacin da aka yi harin babu wanda ya san inda yake kuma babu wanda ya ji labarinsa haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya